أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين suna cewa ku fito da wuri zuwa ga lambunanku tun kafin talakawa su je idan har za ku girbe amfanin